وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، إن شاء الله دام سبب إن عند المتساع أكراتين لتاكم المقصورة مقصورة ابن جريد الأزدي أبو بكر ابن الحسن ابن جريد الأزدي wanda ya rasu shekara ta 321 wanda ita wannan almaksura ɗin ta shafi funun na waƙa waƙoƙi da hikimomi da wa'azi da kuma tarihin larabawa da kuma abin da ya shafi soyayya an ce mata ka kamar da muka sani saboda tana karewa da alu baƙi a ƙarshenta ba ruwansa da harafin da yake kusa da alu baƙin kawai dai alu alu baki ne a gabanta misali kamar ya zabiyatan ashbaha shay'in bil maha tar al khuzama fawqa ashjarin naqa ko mu ce alu ja kai ba alu baki ba alu ja <laughs> to saboda haka to haka take karewa da ko ko ko kowace kalma ta ƙarshen baitin haka take karewa an yi makturar da yawa a duniyan nan amma dai ba wata ta shahara irin ta in an ce al-maktura kawai to ana nufin ta ibn durai shine da hausa a zaure ake ce masa kirfi wandan luga wanda duk ya iya shi to ana tunanin ya iya luga to ba tare da ɓata lokaci ba a wancan karatun mun tsaya a baiti na 31 wa in kun muddatuha mawsulatan bil hasfi haka ne ko sallatal qisatil usa ala al-asa to yau zamu tashi innamra al yace innamra jara ila mada fa'ataqahu himamuhu duna al-mida وخامرت نفس أبي الجبر الجوى حتى هواه الحتف في من قد حواه وابن الأشج القيل ساق نفسه إلى الرداء حذار إشمات العداء واخترم الوضاح من دون التي أملها سيف الحمام المنتضى فقد سما قبلي يزيد طالبا شأوى الأولى فما وها ولا ونا فاعترضت دون الذي رام وقد جد به الجد اللهيم الأرباء هل أنا, هل أنا بدع من عرانين أولا جار عليهم ترف دهر واعتدى فإن ألانتني المقادير الذي أكيده لم آل في رأب السآء وقد سما عمرو إلى أوتاره فاختط منها كل عال المستمع فاستنزل الزباء قصرا وهي من أقابل لوح الجو أعلى منتمى وسيف استعلت به همته حتى رمى أبعد شعو المرتمى فجرع الأخبوش ثم ناقعا واحتل من غمدان محراب الدمى ثم ابن هند باشرت نيرانه يوم أوارات تميما بالصلاة ما أتن لي ji ينادي همتي إلا تحداه رجاء فاكتما zuwa baiti na 45 maga yadda hali zai yi. yana faɗan irin gogayya da yake da rayuwa da kuma irin wahalar da yake sha sai ce kuma wannan ba wai yana kai kuka ba ne lakin na hanafsatu masdurin hade zuwa inda yake cewa rabitu qasran wa alal qasri ridan to sai yanzu zai kawo maka cewa ita fa rayuwar nan ba shi kaɗai ta wa irin wannan yanayin ba akwai mutane da yawa sun nemi ma abubuwa da yawa a rayuwarsu da su samu ba kuma mutanen nan ba ƙananan mutane ba ne duniya ta san su sai ya fara da imrul qais yace innam ra'al qaisi jara ila mada yace haƙiƙa wani mawaki da ake kiransa imrul qais shi ma fa ya yi sukuwa mada domin ya kai wata matuƙa amma fa a taƙahu himamuhu dunal mada sai himamuhu mutuwarsa itaƙahu ta hana masa dunal mada wato samun isa zuwa wannan matuƙar to abinda yake nufi imrul qais ibn hujur al-kindi babansa shine hujur alkindi wanda ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna ne a yankin can saman jazira har zuwa yaman wanda suna suna cikewa su zuwa ga banu bakar ibn wa'il to azzalumin sarki ne wanda yake zaluntar wanda suke ƙarƙashinsa to sai suka yi masa kutun gwila har suka kashe shi to gabanin a kashe shin shi imrul ɗai sun taso wasu saboda yadda 'ya'yan sarakuna suka saba da holewa da raƙashewa wasu daga cikinsu to shi ma haka yake zabaiwa Allah ya bashi ta waƙa ga nasaba to sai zama ban da shan giya da wargi da 'yan mata ba abin da yake yi don haka sai mahaifinsa ya ji tsoron kada ya gadar masa da kaskanci da abin kunya sai ya kore shi to da aka tuntuni sun raba gari da uban shi har zuwa lokacin da aka kashe baban nasa yana wurin shan giya aka zo aka gaya masa cewa to an fa kashe baban to shi kuma saboda irin zuciya ta balarabe kaskanci ne a ce an wa mutum irin wannan ɓanna kuma bai tashi ya ɗaukar sa ba shine ya kaito da abin da babansa ya yi masa ya ce ya wulakanta ni ina ƙarami kuma yanzu gashi ya dora min nauyin ɗaukar falsansa lokacin da na girma amma yau za a ci gaba da shan giya gobe kuma a shiga sabon al'amari al-yawma khamrun wa gadan amr to shi kenan tun daga nan sai ya tashi da ya tashi ya dinga bibiyar sarakuna na larabawa domin su taimaka masa da runduna ya je ya da mulkin mahaifinsa to baya samun nasara ƙarshe har ta kai shi ga barin ya ɗauki amurbin bin a abokin tafiyarsa sai da suka ringa tafiya suka yi ta tafiya har sai da suka fara shiga boda ta ta turai domin an ce turai a wancan lokacin kamar a iya cewa tun daga kustantiniya kamar turkiya ne yanzu ko istanbul zuwa tun da daga nan zuwa kuburus kuma an shiga turai to sai abokin nasa har ya fashe da kuka akan ya aka yi tun muna tunanin dawa amma gashi har muna ƙoƙarin shiga yankin gwarawa ne har a cikin wakar da yake cewa kamalaka shauqun ba'da ma kana aktara wa sulaima batna qawwin fa ar'ara ta karshen ta yake cewa baka sahibi lamma ra'ad durba dunahu wa ayqana anna lahiqan bi qaisara fa qultu lahu la tabki aynuka innama nuhawilu mulkan auna muta fa nu'zara ce abokina ya yi kuka lokacin da ya ga ga boda a kusa da shi ya tabbatar da cewa sai mun isa ƙasar turawa sai mun je inda kaisar yake sai ce ka daina yin kuka fa mulki muka fito nema in ma mun mutu ma ai uzuri za a yi mana a ce mun mutu akan hanyar neman mulki to haka dai har ya isa zuwa ga Constantine shi sarkin turawan to a lokacin kusan ɗin ya karɓi sa ya karrama shi kuma ya yi nufin zai taimake shi da dakaru domin aje a da wannan mulki to kuma su can magautan nasa suna sane da duk halin da yake ciki to nan take sai suka turo wani ana kiransa ɓamma ya zo sai ya masa kuce a wajen shi wannan sarkin akan cewa to imru kaifa da ya sauka a gidanka ya kuma kulla abota da yarka kuma ya dinga faɗan waƙoƙi na batsa yana sa sunanta a ciki yana yaɗawa har ma ya waƙa masa wasu daga cikin waƙoƙin da imru ɗin din yake yi to bayan tuni ya sallama imru yana jiran ɗan saƙo to sai kawai ransa ya ɓaci shi sarki ya ce to ya san yadda zai sai sa aka sama masa riga aka sa mata guba da dafi sai aka ya a je duk inda imru yake a ce ga wata kyauta nan da aka manta ba a kai masa ba to ana zuwa aka kai masa yana sa rigar nan a jikinsa duk duk inda ta taba sai kurji ya fito a haka dai ya mutu a ankara wacce har yanzu ankara din tana cikin turki turkiya ya mutu a bakin wani dutse da ake kiransa asib asib sunansa an baki da sun ke kasashe da ya sai kuma ba har ma ake cewa a lokacin da ya zo bakin dutsen da mutuwa ta zo masa yana cewa a jaraka na innal ta nubu wa inni muqimun ma aqama asibu a wutar waye kuma a jaraka na innal mazara qaribu wa inni muqimun ma aqama asibu ya hango wani kabari cidin kabari a jikin dutsen da ake kiransa asib to saboda shi dama ya saba da wargi da sauransu sai riya cewa ai wata ma mace ce a cikin kabarin da gani kabarin mace ne kuma yar soyayya ce ita ma matar wanda an ce dama ana gane ana gane kabarin wanda ya mutu da soyayya masakinu ahlil ishqi hatta quburuhum alaiha turabu zulli bainal maqabiri talaka sai ce to wannan mata ai shikenan shi ya ma huta in ya mutu ma ya samu kawa shine ke ta azarata ajarata na ke makwabciyar mu innal mazara qaribu ina miki albishir ziyara ta kusa wa inni muqim kuma na zo ba tafiya zan ba ni ma zama zan ma aqama asiru muddin wannan dutsen yana nan ni ma ina nan ajaratana inna gharibani ha huna wa kullu gharibin lil gharibi nasibu take wannan makwabciya ta mu ni dai da ke duk baki ne kuma karki ce biki sanni ba bako dan uwan bako ne dangin mu ɗaya eh, yanzu tun dan an ce ina nake dangina suna nesa ina nake suna nesa nesa a tara da nesa kaga sun zama ɗaya kenan sai dai zuwa ƙarshen abin da ya faɗa a qais ya yi gwagwarmaya a rayuwarsa kwarai da gaske yana da abubuwa da ya kamata a kwaikwaya a rayuwarsa daga ciki akwai gaskata niyya in ka tashi a akan niyyarka duk abin da ka gani kai ya kau da kai ga wurin niyyar nan yana cewa walau annama as'ali Adina, ma'ishatin kafani Walam, lam Kalilun, Minal, mali ولكن ما أسعى لمجد مؤسل وقد يدرك المجد المؤسل أمثالي ya da a ce abin da nake nema kawai don in ci abinci ne da kuɗi kaɗan ma sun ishan in ci abinci ce amma ina neman wani girma ne na isa kuma iri na zai iya samun wannan girman shi yasa yake ta fafutuka a rayuwa har dai ta kai ƙarshe bai samu mulkin ba kuma ya mutu to amma kuma a sharari ne tantiri ne a cikin muktaratu a shi'ar jahili an ware masa waƙoƙi kusan 39 ne in ba mata ba ko 42 waƙoƙi wata mai baiti 50 da wata mai baiti 70 da wata mai baiti 3 wata mai baiti 2 wata mai baiti 6 haka dai tsakanin to shi imrul qaisin nan ya yi iya bakin sa a rayuwa amma ƙarshe da bakin cikin abin da yake nema ya mutu to kuma ina gani in ji shi mai waka shine ce innamra alqaisi jara ila mada ce hakika ya mulkaisi jara yayi sukuwa aljaryu asali akan ce gudu amma gudu yana da nasa ta tasa ma'ana arraklu shine gudu aljaryu kuma gudu irin na sukuwa wanda ake akan doki amma dai kuma kalmomin sukan wakilci junansu ko kuma gudu irin na ruwa a kamar yadda za mu gani ko a cikin musus na larabawa to haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kalma a kan irin tafiyar da rana take yi shamsu tajri mustaqarrin laha rana tana gudu tana sukuwa domin ta isa gidanta to innan ba alqais jara ila mada almada shine inda ake inda ruwa take sha idan kamar misali yanzu ana langa yara suna langa inda aka kafa aka ce nan ne in mutum ya je ruwa ta sha in ruwa ta je ta sha a wajen to nan ne almada fa ataqahu lafazin ataqa shine kamar a kwace wa mutum abu a hana shi kamar yadda a can makama yake cewa fa ataqa sai ya kwace min mushina an tuni wannan baitin ko rahana ladaihi wa nahika biha subbatan tazawwadaha ya kwace mushin nawa a matsayin jingina yace kuma ma ina ma tabbatar da alkali ranta ya dade sai da ma ya ɓace ni ya zage ni tukuna baya wai saboda kawai ya lalata mashi allura to fataqahu shimamuhu shimam ita ce mutuwa wannan kuma yana iri cikin al-musallafat kalmomin da suke da wasali uku hamam humam da himam idan aka mata fataha mai kenan ne hamam jam'u maza hamamatun ne ce hamamatun kuciya ko kuma tattabara ko idan aka yi mata Kisira kuma himam ta zama mai mutuwa to idan kuma aka yi mata rufu'a fa humam shine masassarar da raƙumi yake yi an san masassara ko zazzaɓi muke cewa a hausar kano shine ibn malik a cikin al'ilam yake cewa bi musallafin kalam ko musallasatil kalam littafi ne yana da kyau da ibn malik duk kalmomin da suke da irin wannan babin uku yana tashi irin musallas na qutruf ne yake cewa mutawwaqatu tayriqul hamam mutawwaqatu tayriqul hamam wal maut wal masaibul himam wa qul hummal ibil humam kadha alladhi sada ala al ashabi yace mutawwaqatu tayriq tsuntsun da yake da wani abu a wuyansa kamar ɗamara kaga hasbiya da da tattabara su suke da lanko to mu tsawaka tu tsayri ul hamamu ka ce musu hamam wal mautu wal masaibul mutuwa kuma da masifa ita ake so ake kira himam wa qul hummal ibil al masassara kuma tara kuma ita ake kira al kazallazi sada alal ashabi da kuma wanda yake shugaba a cikin mutane shi ma ana ce masa al-humam kamar yadda ana faɗa masa da rufu da ba ana kuma faɗa masa da haka inna mra alqais jara ila mada fa'ataqahu himamuhu duna Mida duna mida ta hana shi isa zuwa ga wannan wurin nasa inda yake so ya isa ina ne inda yake so ya je shine ya samu mulkin mahaifinsa ko to bai samu dama ya dawo da mulkin mahaifin nasa ba ƙarshe kuma ya zo ya mutu wa khamarat nafsu adil jabril jawa hatta hawahu alhatfu fi man qad hawa yace wa khamarat nafsu abul jabril jawa sannan abul jabar wani mutum da ake kiranta abul jabar wanda zamu zo mu ji labarinsa ya ce to shi ma halaka kamarar nafsuhu ta cakudu da zuciyarsa ko da ranta hatta hawa hatfu har da mutuwa ta ɗauko shi ta haɗa shi fiman ƙadhawa a cikin jakar da take tara mutane shi ma ya shiga cikin matattu to shi abul jabar ibn al'amr ko ibn amr al-kindi shi ma ya taɓa yin juyin mulki a cikin mutanensa cikin ƙabilar Cinda, to bayan ya samu mulki a cikinsu daga baya shi ma sai suka taru suka cire shi sun sai da ake yi lokacin jahiliya to bayan sun kwaɓe shi sun cire shi sai bai haƙura ba sai dinga yadda imrul ƙarshe sai dinga bibiyar sarakuna na larabawa akan su na shi an zalunce shi a dawo masa da mulkinsa duk inda ya je in aka ji sai a kore shi da ƙarshe har sai da ya je rum ƙasar kisra abin nan farisa kai fasha da ya je wajen kisra ya gaya masa sai kisra ya karɓi kokensa sai shi to babu damuwa yanzu abin da za a yi zan haɗa ka da sojoji sai ya haɗa shi da sojoji dubu hudu mutum dubu hudu suka fita suka tafi tare da shi abul jabar ibn amr al-kindi domin a je a fafata a dawo da wannan mulki to suna cikin tafiya sai daga baya sai suka yi tunani sai suka ce yanzu wannan kaskantaccen mutumin izo wurin sarki ya sa a kwashe mu a tafi da mu kuma ƙarshe ma ije ibautar da mu aiko ba za mu yadda ba sai mun shirya masa kutun gwila wadaka sai da suka je garin kazima ta iraki kenan ko an habbatun rihu min tilka'i kazimatin to suna zuwa garin kazima sai suka ga alamar ba mutane a hanya to da suka tashi sai suka sanya masa guba a cikin abinci suka ba shi suna ba shi sai guban nan ta kama shi to da ya fara shiga cikin magagi na mutuwa sai suka tabbatar da cewa ma ba zai moru ba sai suka ce to abu ɗaya muke so da kai yanzu ka rubuta mana takarda zuwa ga shi kisra ka ce kai ka ba mu izini mu dawo shi kenan ya ce to ba komai yana cikin magagin mutuwa ya rubuta musu takarda ya sa hannu su kuma sai suka juya suka tafi to bayan sun tafi ya ci gaba da gogayya da wannan damuwar tasa amma saboda akwai wata niyya a cikin zuciyarsa ta yaje ya dawo da mulkin mulkin nan nasa ya sa sai da har Allah ya taimake shi ya ɗan ji dama dama to da ya ji dama dama sai ya tashi ya tafi ɗa'is. to anan ne ya samu Alharis Ibnu ibn kalada wanda shine aka ce ya fi kowa iya likitanci a cikin larabawa kamar da ibn rajab ya karara a cikin jami'ul ulum wal hikam yana sharhin hadisin al-miqdam ibn ma'adi karis Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda maza sun ake cewa mamal abin adama wi'a'an sharran min batsanihi shi haris an yi saɓani akan sahabbantakarsa amma dai an raji fallawa alam cewa bai zama bai musulunta ba a lokacin annan sallallahu amma yana da ɗa a cikin sahabban manzan Allah sa yana jin ko uku ibn al-haris ne ibn kalada to shi ɗin yana da maganganu na rikitanci da yawa daga ciki akwai maganarsa da yake cewa alma'idatu baitud da wal himyatu aslud dawa wa ma qatala al bariya wa ma ahlaka al wuhush fil barriya illa idkhalu at ta'ami ala at ta'am qabla al ihdam to shi da yaji wajen al harith ibn kala da shine atabbul arab to sai ya bashi magani Allah ya taimake shi har sai da ya dan samu dama ya warke to kawai sai ya tashi daga ba'is sai ya nufi yaman to yana tafiya yana tafiya yana tafiya kafin ya isa zuwa ga yaman ɗin sai rashin lafiyar ta sake dawowa sai ya mutu akan hanya to wannan mutuwar da ya yi akan hanya ta sa mutane sun ji tausayinsa har wata daga cikin 'yan uwansa 'yar gwaggwansa take yi masa watsa ne masa rasa'i take cewa laita shi'iri وقد ش... و... وقد شعر وقد شعرت كوكم وقد شعرت أبا الجبر بما قد لقيت في الترحال وفي الترحال أتم... أتمطت بك الركاب أبيت اللعن حتى حللت في الأقتال أشجاء فأنت أشجع من ليث هموس السرى أبي الأشبال إذ وقشن أبن تفرع وكاب الشيما أبو الجبر يايك وكالن سامن وان أبو أرايوه amma yanayi bai ba shi bai ba shi dama ba don haka mutuwa ta cakudu da abin da yake cikin zuciyarsa ko kuma halaka ta cakudu da abin da ke cikin zuciyarsa har sai da mutuwa ta hada da shi a cikin wa'anda ta ta kashe ta kai su ƙasa shi ne ma'ana wa kamarar a kamarar shai'u shai'a idan talaka bihi daga nan ma aka kira giya da suna giya li'anna tukhamirul aqal so da tana cakuduwa da hankali ta jirkita shi abul jabar din kuma kamar yadda muka faɗa sunansa abul jabar ibnu amr al-kindi hatta hawahu hawahu shine a tara abu don haka shi yasa kwantena ma ake kiranta suna hawiya saboda tana ana zuba ana zuba abubuwa a cikinta akwai hawiya da ha'u ta wuta ko amma kwantena da ake amfani da ita da wacce ake zuba shara da wacce ake zuba kaya ake kawowa daga kasashen waje da wacce ake fafe ta a dinga siyar da abubuwa a cikinta duka ana kiransu da suna hawiya jam'insu kuma ana kiransu hawaya amma kuma akwai hawaya ta cikin suratul an'am wannan daban awul hawaya aw makhtalata bi'azm hatta hawa alhatfu fi man qad hawa alhatfu kuma mutuwa kenan wa jimau wa alal hutu ana mata jami'i akan alhutu to ina ga minti 25 tayi ko da haka sai mu a anan insha Allah sai kuma karatu na gaba.